Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 19,31,49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da Lol da kuma niya. Masu mu a duk duniya kuma suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na safe tare nake kuma da Grace Alheri Abdu ga kanin labaran duniya. An fara kirga kuri'u a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da aka gudana a jamhuriyar Nijar bayan rufe rumfunan zaɓe jiya Lahadi. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Rasha kan batun tsagaita wuta a Siriya da aka shafe sama da shekaru biyar ana yakin basasa. na hukumomi sun ce suna tsare da wani da ake zargi da buɗe wuta da kuma kashe mutane shida waɗansu biyu kuma suka ji raunuka a jihar michigan da ke arewacin amurka to allah ya kyauta ofishin hukumar zaben nijar da ke najeriya ya ce hamma ahmadu ne ya ci zaɓe a fa can abuja da aka yi na 'yan nijar mun san abin da ya sa sun fi rike hamamadu. mutum na wanda ya zamanto an tabbatar doki ne yana waje to babu wanda kacin mai to ba sani ba kuma kamun nan da sun kai ainihi da hamma da magoman baya hamma alheri na ga hamma su kuma kwamitin ceton pdp ya yi taron manema labarai game da sabon shugaban jam'iyyar sanato ali madu sharif abin da muke so mu gaya wa duniya abin da ya faru game da samun shugaban pdp ba bi ka'ida ba To akwai shirin ciki da gaskiya amma duk da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. An fara kirga kuru'u a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da aka gudana a jamhuriyar Nijar bayan rufe rumfunan zaɓe jiya Lahadi. Mai yiwuwa ba za a fitar da sakamakon zaben ba sai mako mai zuwa. shugaba Muhammadu Yusuf yana neman wani wa'adin mulkin shekaru biyar tare da alkawalin murkushe mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya kuma bukaci kasar ta kasance daya cikin mafiya talauci wato a ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin mafiya talauci a duniya. ya ce ina fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana ya ce a ƙarshe duka mai nasara guda ne kuma ita ce Nijar. 'Yan takarar shugaban ƙasa goma sha hudu ne suka fafata da Muhammadu Yusufu da suka hada da Sani Umaru shugaban haɗakar ƙungiyar hamayya. Umaru ya ce mutum yana jin kamar an cimma wani buri ne a tsarin zaben. Zaben shine mataki na ƙarshe. Mun kuma hakikanta cewa Allah zai taimake mu a gudanar da zaben shugaban ƙasar cikin kwanciyar hankali da lumana yadda ɗan takarar da ya fi dacewa zai lashe zaben. sauran 'yan takarar hamayya sun hada da hama amadu wanda aka tsare bisa zargin safarar jarirai masu tsokaci kan lamura dai sun ce isuhu yana bita da kullun siyasa kafin lokacin zaben inda ya rika kakkama magoya bayan 'yan hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaka da suka fitar da waƙoƙin da suke sukarsa. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sabili da gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali da lumana. Mr. Ban ya taya Prime Minister Faustin Ashange Teodera murnar nasara a zaben da ya samu ya kuma yi kira ga shugabannin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da su tabbatar sun samar da yanayin bunƙasa ƙasa. an sanar da a wanda yake tsohon malamin lissafi ne a matsayin wanda ya lashe zaɓe a shekaran jiya asabar bayan gagarumar nasarar da ya samu a zaben fidda gwanin da aka gudanar a makon jiya ba a sanar da zaben zagaye na farko na majalisa ba amma ana kyauta zaton za a sanar nan ba da daɗewa ba babban maga takardar majalisar ɗinkin duniyar ya kuma yi kira ga gudanar da a gudanar da zaben zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa domin kammala tsarin mika mulki majalisar ɗinkin duniya ta taka rawar gani wajen maido da zaman lafiya a jamhuriyar afirka ta tsakiya har yanzu dai dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙasa da ƙasa dubu goma sha uku ne suke samar da tsaro a ƙasar gwamnati kuma tana dogara da tattalin ga tallafin da take samu daga waɗansu ƙasashe sabon shugaban shugaban kasar ya yi alkawarin sake gina kasa da yin aiki kafada da kafada da sauran al'ummar kasa da kasa na duniya sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana jiya lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da rasha dangane da tsagaita wuta a siriya da aka shafe shekaru biyar ana yakin basasa sai dai an ci gaba da tashin hankalin babu kakkautawa a duk fadin kasar tare da kashe mutane da dama a hare-hare biyu da kungiyar isil ta dauki alhaki kiyasin farko na nuni da cewa waɗansu ƙazaman har-hare da aka yi asarar rayuka guda biyu da aka kai a Homs jiya Lahadi da safe sun kashe mutane sittin kafin daga baya waɗansu fashe-fashe suka auku a saye da Zena da ke kudancin birnin Kudus suka kuma kashe akalla mutane hamsin A watan Janairu wata fashewa kusa da wani wurin ibadan 'yan shi'a a yankin ta kashe mutane da dama. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murar amurka da ke washington dc hukumomi sun ce sun tsare wani da ake zargi da buɗe wuta ya kuma kashe mutane shida waɗansu biyu kuma suka ji raunuka a jihar michigan da ke nan arewacin amurka 'Yan sanda sun bayyana a jiya Lahadi cewa sun kama Jason Dalton da dan shekaru 45 kuma direban kamfanin motar haya ne da ake kira Uber. Jami'ai sun ce a iya saninsu ba a taba samun shi da wani laifi ba. an kai harin ne a ranar asabar a wajen birnin kalamazu hukumomin sun ce tashin hankalin ya fara ne a wasu gidajen kwana inda aka yi wa aka ji wata mata da aka harba sau biyu mummunan rauni bayan 'yan sa'o'i kuma dan bindigan ya kashe wani mutum da ɗansa da ke duba mota a wajen sai da motoci motocin mintoci bayan nan kuma ya harbe mutane biyar a wajen ajiye motocin da ke wurin wani cin abinci hudu daga cikinsu sun mutu wata yarinya 'yar shekaru hudu wadda da farko aka ce ta mutu tana kwance a asibiti da munanan raunuka ba a faɗi musabbabin hare-haren ba kafofin sadarwa sun ce mai yiwuwa dalton ya sauke wani fasinjan uber tsakanin lokacin da ya kai hare-haren mai shigar da kara na karamar hukumar kalamazu jeff gettin ya ce za a tuhumi dalton da laifukan kisa da kuma yunkurin kisa idan aka gurfanar da shi a gaban kuliya a ranar litinin dinnan. daga ƙarshe hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa sai dai sanatocin amurka mark rubio da ted cruz dukansu suna ikirarin cewa za su iya shan gabansa idan aka gudanar da zaɓuka jihohi da dama cikin makonni uku masu zuwa Trump wanda bakon siyasa ne ya sake lashe zaɓe karo na biyu da gagarumin rata rana Asabar inda ya samu kusan silisin kuri'u a jihar South Carolina. Rubio ɗan majalisar dattijai daga jihar Florida ya wuce Cruz ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Texas a matsayi na biyu dukansu sun samu kashi 22 cikin 100 na kuri'un. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna Trump wanda ya ta yi wa abokan takararsa ashar duk tsawon watannin da suka shafe suna yakin neman zaɓe. Ya ba Rubio da Cruz rata a jihar Nevada inda jam'iyyar Republican za ta gudanar da zaben fidda ɗan takara gobe talata. Za a kuma gudanar da zaɓe a jihohi 24 ranar 15 ga watan Maris. Labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Ofishin hukumar zaben Nijar da ke Abuja a Najeriya ya ce Hamma Ahmadu ne ya ci zaben da aka yi amma fa a garin Abuja inda 'yan Nijar suka kada kuri'a Nasura da Hikaya gare ka. jami'an zaben jamhuriyar Nijar a nan Abuja sun ayyana dan takarar lumana Hamma Amadu a matsayin wanda ya samu nasara. Shugaba Muhammadu Isifu na PNDS tarayya na dafa masa baya, sai Sani Umaru ya zo na uku. Wannan nasara ta Abuja ta sanya wakilin Hamma Amadu wato Alhaji Ibrahim Muhammad Zumudi. Mun san abin da yasa sun kirke Hamma Amadu. Mutum na wanda ya zamanto an tabbatar doki ne yana waje to babu wanda ka cin mai. Maybe yana kamu babu abin da za su yi. To ba sani ba kuma kamun nan da sun kai ainihi da Hamma da magoman baya Hamma alheri na ga Hamma. Ham ya samu farin jini wanda ya zamanto bai taba samu ba wannan karo. In sun samu na ma in ma za a yi wani zabe kuma su kama shi. farin jini zai samu. Kana ganin watakila daga nan inda aka rike shi sai fadar shugaban kasa ke. A insha Allah mu mun gyara ma wajen da inda zai koma. Daga gidan yari nan sai fadar shugaban kasa. Shi ko daga gida daga fadar shugaban kasa sai gida. Insha Allah. <laughs> <laughs> Mustapha Haruna wakilin MNSD ta Saini Umaru ya nuna gamsuwa. To mutumin dan takara bai zo tallata kai ne ba gaban jama'a ya zai yi hashe samu wani abu. Ya kamata dan takara ko a ina ne tunda an bada dama a Najeriya za a yi zabe. ya kamata ya turo wakilan shi su zagaya Najeriya nan duk inda yan Najeriya suke su yi tallakan su abin da ya salama ta samu wuce haka ta yi a wakilanta da annan ta ba su dama ta ba su abin yi suka ta zagaya suna yi to nan mutum ruwa da ɗiba a hanhuwa zagaya ya yi kaga ba zai taɓa wa ba wannan. mustapha gaba ɗaya da kasan zaben jamhuriyar nijar yaya kake hango sakamakon nan zai iya kasancewa. mu a sakamakon zaɓen nan a inda mu muke hasashe dai muke ganin muna son shugaban ƙasa ya wuce. duka na najeriya suka jefa ma lumana suka jefa ba za su samu muhammadu isu ya faɗi ba inda ya nijar an yi tsaye an zaɓi muhammadu isu amma wakilin pnds tarayya alhaji musa na kowa ya ce dan takararsa shugaba muhammadu isu a ƙarshe dai shi zai lashe zaɓen. to alhamdulillah mulki na allah ne lallai kan muna da ƙwarin gwiwa kan cewar insha allahu za mu tazarci Shugaban 'yan Nijar mazauna Najeriya Abubakar kalidu ya ce rashin sanar da rajista kan lokaci ya sanya karancin masu kada ƙuri'a daga nan Najeriya. Duk matsayin Najeriya gaba daya a ce mutum dubu shida da ɗari uku su ne suka yi rajistan kada zabi. Ai abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya ya Abubakar kana ga da an sanar da wuri kamar mutane za su fi ba. A nan Abuja kaɗai ma mu kungiyar mu tana da mutum dubu goma sha biyu ɗari biyar wanda muke amfani da su a nan Abuja Santa. To balantana a Lagos kaduna kano patako jos in ka duba irin jos irin kaduna kano patako yanzu aka duba duk jirman kano mutum 715 aka samu haka ai an faɗi duk jirman lagos a ce mutum 2000 da yankin aka samu wanda anguwa guda za a samu 30,000 ma so shi yasa nake kai kuka na ga gwamnatin nijar gaba in za a yi rajista a ba da lokaci shugabannin 'yan Nijar da ke wannan lokacin su sanar da mutanen su kowa ya shirya sannan a zo a yi rijista. Cibiyar Abuja da ke ofishin jakadancin Nijar za ta tattara sauran sakamakon yankuna shida da aka yi zaben don ba da sakamako na karshe Nasiru da Maili Kamurar Amurka daga Abuja, nigeria Wazi a aiki da shi. Dole mai aiki shatan zamani ka san annabawa. malam ya faɗa mani makaranta. Gaskiya ne. Shugaban kwamitin ceto PDP daga tangal-tangal ɗin da take ambasada Wilberforce Juta ya faɗi cewa ga dalilin da yasa suka yi taron manema labarai ya gaya wa Madina Dauda. Abin da muke so mu gaya wa duniya abin da ya faru game da samun shugaban PDP ba bi ka'ida ba domin eh, ka'ida shine an ba da wannan zuwa North East. inda shugaba eh, ya fito da shi mu'azu to su a can suka zaɓi mutane guda biyar eh, kowane state ya kawo suna banda taraba wanda sun ce su ba sa bukata sauran nan guda biyar sun kawo sunaye to mun sa tsammani a cikin sunaye din nan za a zaɓa wanda zai shugabanci fati in kuma ba wanda aka samu ya dace za su sake mayarwa mutanen north east su gaya musu fa yawa goma ku kawo wasu ga dalili ba a yi wannan ba an kawo mutum wanda ba a san kowa ya kawo shi ba an zo an labta mana mutum da bai daɗe a fatin ba shi ne uh, ah, modu sharif ba a aiko shi daga jihan ba mun samu labarin an ba kowa takardar sha'awar tsayawa takara waya bayar jam'iyya ce kuma ta bayar a to su mu ba mu san yadda ya samu daman shiga ciki ba mu dai abin da mun sani party sun aiko wa zonal office suna daga adamawa suna daga bauchi daga borno daga gombe da, da yobe taraba ne babu to sunayen kuma mun sani sunayen daga adamawa wilberforce juta daga bauchi uh, shehu gaban daga borno eh, injiniya abba gana daga gombe saidukumo daga yobe girgiri lawan so waɗannan ina akwai wasu sunaye daga baya ban sanu ba to kun ce alimadu sharif ya murabus me kuka hango zai faru ya sa kuka ce ya sauka to eh, mu ba za mu iya faɗi ga abin da zai faru ba mu dai tun da kun sani yanzu ko ina ba a amince da abin da ya faru ba kowa yana kuka wannan ba a bi hanya ba ba daidai ba ba za mu iya mu zanna kawai mu da muke cikin fati din ba a yi wani abu ba amma abin da za a yi ba yanzu ne za mu faɗa ba mu dai mun kira dukkan waɗanda suke cikin fati akwai constitutional group na party kamar uh, national working committee kamar national caucus kamar board of trustees da kuma zonal and state waɗannan constitutional bodies ne akwai kuma uh, bodies very important bodies kamar governors forum national caucus ministerial uh, forum da g84 waɗannan kuma they are very important mu mun kira a gare su duka a haɗa hannu a duba yaya za a gyara wannan menene bukatar ku yanzu me kuke so alimadu sharif ya yi eh, bukatar mu shine muna son gyara ne mun rasa gwamnati saboda irin waɗannan babu internal democracy eh, eh, kowa sai ya zo nan maimako ya je wajen jama'an shi sai a zo a bashi takarda shine ko candidate ko shine wannan ko a zo a yi primaries a nan wannan shine ya kawo muka rasa gwamnati saboda ka gyaran da ya kamata mu yi shine mu koma mu bi ka'idodi constitution namu yana nan da komai clearly in an bi constitution nan ba za mu samu sabani ba amma an zo an ki bin constitution ana yi abu na son zuci to shi ya kawo wannan shine muna so kar mu fara gyaran da irin haka ya kamata a fara gyaran da abin da ya kamata a bi constitution na party eh, Modu Sharif mutum ne da daraja a kasar nan mutum da ya yi gwamna so biyu mutum ya yi senator idan shi zai so ya rike darajan shi tun da jama'a sun yi kuka ba a sun shi wallahi ya sauka lafiya so zai rike darajar shi amma in yake dole zai sa kan shi kan jama'a to abin bai yi kyau ba ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi har yanzu fa sashin hausa ne na muryar amurka da ke washington ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A yau kamar yadda muka yi alkawari za mu jinginar na wani ɗan lokaci kaɗan da batun da muke yi kan batun rundunar 'yan sandan Najeriya za mu takalo wata badakalar wadda ta shafi tsabar kuɗi har naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda gwamnatin Najeriya ta fitar domin samar da wasu ayyuka na tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma birnin Lagos. Shi wannan kuɗi wanda a kudin Amurka dala miliyan 470 ne akasarinsa bashi ne aka karbo daga kasar China wato an karbo bashin dala miliyan 399 da rabi daga kasar china yayin da gwamnatin najeriya ta cire tsabar kuɗi dala miliyan 70 daga aljihunta ta sa domin gudanar da wannan aiki aikin kuwa shine na samar da kyamarori na bidiyo na tsaro a waɗannan birane biyu da lambobi na gaggawa wanda mutum zai iya kira idan ya fuskanci wato wani hatsari domin 'yan sanda su kawo masa ɗauke da gaggawa To amma kuma sai aka yi abin nan da aka saba a Najeriya aka ce an yi aiki aka fitar da kuɗi alhalin da wannan aiki ba a gudanar da shi ba a zahiri abin da ya sa har majalisar wakilai ta Najeriya ta ƙaddamar da wani bincike kan wannan lamari. Shugaban kwamitin binciken da majalisar wakilai ta nada shine Malam Ahmed Yarima ɗan majalisa daga mazaɓar sau da Dambam a jihar Bauchi. Bari mu faro da shi Malam Ahmed Yarima domin ya mana bayani na irin abubuwan da suke gudanar da bincike kai wato musabbabin wannan aiki na kwangila da aka kashe tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari da hamsin a kai. Wannan hanyar sadarwa ita ce za a yi amfani da hanyoyin waya na tarho, za a yi amfani da bidiyo bidiyo na ɗaukan hotuna a kan tituna da unguwanni da wurare a dukkanin waɗannan birane biyu da muka ambata. Za a yi amfani da kuma waɗansu watannin ma ɗan adam ɗin wajen inganta harkokin sadarwa tsakanin cibiyoyi daban-daban na hukumar ƙasa kama daga airport kama daga tashoshin jiragen ƙasa ko jiragen ruwa zuwa ainihin muhimman ofisoshin 'yan sanda da sadarwa. Wannan shine zai taimaka a gano mai laifi a lokacin da yake aikata ko ya aikata a ba kuma 'yan sanda damar su je kamo mai laifi cikin kankanin lokaci ba sai an kashe lokaci mai tsawo wajen neman mutum ba ana iya ganin hotonsa in ya aikata laifin a wannan titi ko a wannan unguwa na biyu kuma ana iya sanin wani wuri za a bi a kama shi ta hanyar amfani da waɗannan hotuna ko kuma hanyoyin watannin ɗan adam da akan iya amfani da su a wannan lokaci to amma 'yar aduwa bai samu sukunin aiwatar da wannan manufa tasa ba sai da wato goodluck johnson ya ɗauki shugabancin wannan ƙasa ya yankuta aiwatar da wannan tsari kan tsabar kuɗi naira a yau biliyan ɗari ɗaya da hamsin wato kamar misalin dalar amurka miliyan ɗari hudu da saba'in domin aiwatar da wannan shiri to aka samu wani kamfani na ƙasar china da aka ji da shi zte aka ba shi wannan aiki cewa zai aiwatar da shi aka ɗauki matakai da tsare-tsare har shi kansa je China ya dawo aka zo aka sanya hannu wane ne ya tafi china din ya je dawo Um, a wancan lokaci shi yar aduwa shi ya fara zuwa ya gano abin hmm. amma ba a sanya hannu a kan kankilar ba sai da shi jonathan din ya je ya dawo daga china bayan rasuwar shi tsohon shugaban kasa kafin mu je ga cikakken bayani na wannan kwangila da yawan kudinsa da makamantansu bari ka mana karin bayani ka ce abubuwa guda biyar ne abu na farko shine akwai irin kyamarori dinnan masu ɗaukan hoto na bidiyo da ake kira cctv su waɗannan a kyamarorin nan a nan abuja ne za a sa su a lagos ne za a sa su kwa ina za a sa su kuma menene yawan su da ya kamata kowanne zai samu kamar guda dubu biyu mm. sa'annan kuma akwai board board wato ake ce switch board daban-daban za a samu guda talatin da bakwai. Mm. Kana kuma akwai wasu motoci na musamman na harkokin sadarwa din ne su ma akalla ba a ƙasa ba za a samu kamar dubu ɗaya. Kana kuma akwai antena antena bila adadin da za a same su a cikin ƙasar na awar watsi waɗanda ke zuwa gaba za a faɗaɗa su zamanto hanyar tarfo da sadarwa da ake jin cewa za a samu hanyar tarfo da sadarwa ta hannu ta salula kamar guda miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Abin nufi da kuɗin da za a samu daga wannan salula zai biya kuɗin wannan kwangilar da aka sanya hannu aka yi ta akan naira miliyan ɗari a biliyan ɗari da hamsin. Wato shi wannan kamfani na ZTE ɗin nan shi kaɗai ne aka ɗauki waɗannan ayyuka guda biyar ɗin aka damƙa masa kan wannan kuɗi biliyan ɗari da hamsin. shi kaɗai ya ba wannan kamfani alhali kuma wannan kamfani ma akwai tarihin ya yi kurakure wajen aiwatar da wasu tsare-tsaren samar da wayar tarho a yankunan karkara kusan na naira ko kuma dala miliyan ashirin da bakwai da bai nasara ba a Najeriya da aka so a faro a farkon hawan gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo. Shi wannan kamfanin ainihin kamfanin Najeriya ne ko kuma kamfani ne na kasashen waje? Kamfani ne na kasar China wato abin da ya kamata ka gane a nan shine yadda ka gane kan maganar. Mm. ZTE Corporation kamfani ne na kasar China. Mm. Amma a Najeriya da aka zo yi sai aka yi kamfanin ZTE Najeriya. saboda haka aka yi kokari a raba na uwa uba kamfanin da ke kasar china din da kuma kamfanin da ke najeriya da ke wannan kwangila akwai daraktoci guda biyu ne kurum 'yan kasar china amma babu mutum ɗaya ɗan najeriya a cikin takardar da hukumar rajistan kamfanin najeriya wato corporate affairs ta yi cewa akwai ɗan najeriya a cikin wannan kamfani hmm. tun daga nan muka fara samun matsala da al'amari kuma kuɗin da aka bada su na wannan aiki kuɗi ne da aka ce rance wato kuɗin dama daga kasar china aka karɓo rancensa daga china aka karbo daga wani banki da ake ji da shi exim bank banki na shige da ficen ciniki na kasa hmm. da kasa ko na duniya na kasar china shi ya bada wannan rikice wato tona maina shugaban kasa ne ya ɗauki wannan kwantarakin ya bayar ko kuma an bayan ne ta hannun wasu ma'aikatu ko wasu jami'an gwamnatin najeriya waɗanda ya kamata cikin ma'aikatar harkokin 'yan sandan najeriya a lokacin ita ce ta ɗauki ɗawainiyar aiwatar da wannan kwangila sa'annan akwai kuma wata hukuma da ake ce da ita hukumar niger sat wato misalin hukuma ce mai lura da harkokin sadarwa na nan adam wato satellite to ita ce mai kula da aiwatar da an aiwatar da wannan kwangila amma matsala ta farko da aka gano tun kafin a fara wannan kwangila shine a bisa doka da tsarin najeriya a cikin shekarun nan gaba ɗaya kafin a bada wata kwangila ta gwamnati sai an samu waɗanda suke gasa ko waɗanda suke neman irin wannan aiki akwai kamfanoni daban-daban na 'yan najeriya da wasu kasashen duniya da suka nemi wannan aikin da ba a basu ba kaji ɗaya kenan na biyu shi kamfanin an masa rajista ne a najeriya da sunan kamfani uwa uba da ke can kasar china aka ce bashi kuma daga china aka biya wancan kuɗin daga can china kaga na biyu kenan na uku shine an ce za a biya wannan bashin da najeriya ta biya ko ta karɓo cikin shekaru goma za a fara biya wato za a ɗaga mata kafa na wannan lokaci amma har yanzu da yake baka wannan magana ana ci gaba da biya a bisa ga 'yan makonni da suka gabata da muka bada wannan bincike najeriya ta biya naira naira ko kuma dala dala miliyan arba'in da ɗaya a matsayin kuɗin ruwa kan wannan uwa bashin da har yanzu ba a fara taɓa kuɗin uwar kuɗin ba ma wurin biya. a cikin wace shekara ne najeriya ta karɓi wannan kuɗin. ta karɓi wannan kuɗi a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Wato da yake shekaru goma ba su kai na mai da uwar kuɗin ba amma kuma ana biyan kuɗin ruwa a kai. Ana biya to inda muka fara samun mishkila kenan. Na biyu ita hukumar da ta gaya wa gwamnatin Najeriya din cewa ya kamata ta iya mai da wannan kuɗi ta hanyoyi daban-daban misali ta hanyar cinikin ragowar hanyoyi sadarwa na tarho-tarho da ake da su to sai ya kasance kuma bata shawarci gwamnatin najeriya bisa hakan da gaskiya bilhaki domin a samu ribar amfanin da ake nema a samu daga wannan aiki ba. Menene ya kai har kuka ce za ku fara gudanar da bincike kan wannan al'amari tun da an ce a riga an yi maganan kwangila an karɓo kuɗi an ba da kwangila watakila a riga an yi aiki an gama ma tuntuni menene kai ku bincike kan wannan lamari. na farko mutanen najeriya sun koka sau tarin yawa tun kafin zuwar wannan majalisa tamu tun majalisa ta baya da ta gabata aka sa a yi bincike a wancan lokaci binciken a zamanin mulkin pdp din ya ci tura a sakamakon dai yadda kowa san wancan kasa a wancan zamani take yanzu da aka zo aka sake gabatar da wata shawara a majalisa aka ce a yi bincike bilhaki da gaskiya binciken shine an ɗauki wannan kuɗi najeriya ta ɗora kanta ƙarin nauyin bashi sa'an an zo ba a yi wannan aiki ba duk najeriya nan kowa ya sani cewa idan ka ce ka lagos ko kaje ka abuja babu irin waɗannan na'urorin hoto ko kamara kamara ɗin da za su rika bada wannan bayani ɗaya kenan sa'an nan babu wata lambar waya da ka buga 'yan sanda su taimake ka ko likita kamar yadda yanzu za ka samu a nan Amerika ko ingila ko wata ƙasa na uku su shine babu waɗannan layuka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar irin na gsm wato kamar a ce na mtl ko kuma a da ko kuma misali mu ce na mtn ko kuma na zain ko kuma na glo ko 83 babu wannan alhali kuma a cikin kwangilin nan an ce akwai wannan na hudu a yanzu babu waɗansu motoci ko tashoshin sadarwa da ake da su da za a ce 'yan sandan najeriya suna amfani da su domin kamo mai laifi domin sadarwa ka kira su su taimake ka ko wata cibiya a najeriya nan babu wani kokari kuma da aka yi a ce ina adadin wannan motocin ina adadin antena antena da aka ce an gina a ina suke me aikin su duk waɗannan babu a takaice dai ganin babu abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe illa almundahana shi sa aka ce a wannan bincike. To ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga aka ce an gudanar da wani aiki alhali ba a gudanar ba su wane ne aka biya a cikin shirinmu na gaba insha Allahu za mu taɓo. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin bari mu koma ga inar amal mu ji labarai amma a takaice. Usman an fara kirga kuri'ufa a zaben shugaban kasar da aka gudanar a jamhuriyar Nijar bayan rufe rumfunan zaɓe jiya Lahadi mai yiwuwa ne kuma za a iya ɗauka mako guda kafin a fitar da sakamakon zaben. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Lahadi cewa an cimma yarjejeniyar wucin gadi da Rasha dangane da tsagaita wuta a Siriya da aka shafe shekaru biyar ana yakin basasa. sai dai an ci gaba da tashin hankali babu kakkautawa a duk faɗin ƙasa tare da kashe mutane da dama a hare-hare biyu da ƙungiyar isil ta ɗauki alhaki hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump shine ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa sai dai sanatocin amurka mark rubio da ted cruz dukansu suna ikirarin cewa za su iya shan gabansa idan aka gudanar da zaɓuka a jihohi da dama cikin makonni uku masu zuwa ranar asabar kuma clinton ta sami gagarumar nasara a jihar nevada da kimanin kashi 53 cikin 100 a makur yayin da abokin takarar ta bernie sanders na jihar vermont ya sami kashi 47 cikin 100 nasarar da clinton ta samu dai babbar jami'ar diplomasiya amurka daga shekara ta 2009 zuwa 2013 ta samu ne a nevada wanda ya kara ma kamfen ɗinta karfin gwiwa bayan ta sha da ƙyar a hannun abokin ɗan takararta a jihar iowa kana kuma ya doke ta a zaben fidda ɗan takarar da aka gudanar a jihar new hampshire To ai na gama da takaitattun labaran za mu dakatar da ke a nan Grace Allah ya kai mu kuma da hantsi. Da wannan takaitattun labarai kamar yadda nace muka zo ga karshen shirin wannan safiya a madadin ita Grace Alhera Abdu da ta taya na gabatarwa da ma injiniyan mu na yau wanda yake tare da mu Charles sai kuma wanda ya ba da umarni Ciyubahiro daidai ne. Ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya sai kuma da hantsi.